ci gaban labaran kenan daga nan sashen hausa na radio faransa international ya rafi a nigeria gwamnan jihar benue yasin aliya ya ce an gano gawakin mutane 56 sakamakon hararen da wasu da ake kyautatan makiyaya ne dauke da makamai suka kai a wasu yankunan yankin jaridar premium times da ake wallafa a kasar ta rawaito cewa an kai hare haren ne tare da haɗin gwiwar al'ummar ungondo da ke karamar hukumar logo da kuma ƙauyukan tuluf da bagir a karamar hukumar unkom rundunar 'yan sanda ta ce a ranar juma'a mutane 17 ne suka mutu a hare haren da aka kai a daren alhamis sai dai gwamnan a jiya asabar cewa adadin waɗanda suka mutu ya karu zuwa hamsin da shida a lokacin da ya ziyarci yankin da mutanen suka fuskanci waɗannan harhare a ƙasar kamar ƙungiyar farar hula ta cibiyar mandela ta sake yin kira ga hukumi da su ɗauki matakan da suka dace domin yaƙi da azabtar da kuma cin zarafin fararen hula a ofishoshin 'yan sanda da jami'an tsaro na jandarma ƙungiyar mai zaman kanta ta yi ƙarin haske kan batun mutuwar armando bisi wannan shekaru 22 da haifuwa a hannun 'yan sanda bayan an zarge shi da satar babur a garin yawunde 'yan sanda sun tsare shi fiye da makonni biyu a babban ofishin 'yan sanda mai lamba hudu a garin na yawunde inda ake zargin sa da cin zarafin shi kamar yadda jean claude fongo mai bincike ya tabbatar a yammacin ranar juma'a a kasar chadi fursunoni kusan 100 ne suka tsere daga gidan yarin mango a wani gari da ke tsakiyar kasar a lardin gera rahotanni na bayyana cewa mutanen da dama ne suka mutu mutane da dama ne suka mutu a lokacin arangamar da aka yi tsakanin fursunoni da masu gadin su a cewar ta majiya kamar yadda kamfanin dillancin labaran faransa na afp ya sanar fursunoni sun fara kai hari ofishin mai kula da gadin wannan wuri kafin su kwace makamai da aka aje daga nan ne aka yi musayar wuta tsakanin masu gadi da wasu daga cikin fursunonin wanda aka kuma sanar da gwamnan lardin abdullahi ibrahim siyam wanda nan take ya je wurin da lamarin ya faru sai dai rahotanni da dama daga kafafen labarai na cewa nan ne daga gwamnan na daga cikin mutane uku da aka harba kuma aka yi masa rauni a jamhuriyar demokradiyyar congo gwamnati ta sanar da dakatar da jam'iyyar siyasar tsohon shugaban kasar joseph kabila kwanaki kaɗan bayan da jami'an tsaro suka kai samami a wasu gidajensa da kuma sa ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar ta ce wannan shawara ta biyo bayan turjiya da nuna isa daga kabila wanda ya mulki kasar tsawon shekaru 18 har zuwa shekarar 2000 da sha wanda kuma ke ci gaba da zama shugaban jam'iyyar ta pprd sai dai babu wani martani daga jam'iyyar tsohon shugaban kasar wanda kuma yanzu haka shugaban kasar felix tshisekedi ya zarge kabila da shirya tashe-tashe hankula da kuma goyon bayan kawanci da ya hada da kungiyar m23 mai dauke da makamai da ke yaki da dakarun gwamnati a gabacin jamhuriyar demokradiyyar congo a kasar kenya wani zaki ya kashe wata matashiya yar shekaru 14 a jiya asabar a kusa da nairobi babban birnin kasar kamar yadda hukumar kula da gandun daji ta kenya ta sanar a yau lahadi lamarin da ya faru ne a wani wurin kiwo a kudancin dajin na nairobi hukumar ta kara da cewa masu kula da ma'aikatan wannan hukuma da kungiyoyin bayar da agajin gauga sun mayar da martani inda suka gano tabo da jini da ke kaiwa zuwa kogin mbagati inda aka tsinci gawar yarinya sai dai ba a ga zakin a wannan wuri ba tagogi suna tafi wurin ne kuma an kafa tarko a yunkurin kama wannan zaki hukumar ta kara cewa wata giwa ta kashe wani mutum mai shekaru 54 a gunduman neri da ke tsakiyar kasar ranar juma'a da ta gabata akalla mutane biyu ne suka mutu a hare da amurka ta kai cikin dare a birnin sana da kasar yemen da kewaye kamar yadda kafafen yada labarai da ke karkashin ikon 'yan tawayen uti suka rawaito a yau lahadi tashar talabijin ta almasira da ke samun goyon bayan iran ta bayyana cewa ma'aikatar lafiya ta 'yan tawayen ta ba da rahoton mutuwar mutane biyu tare da jikkatar wasu sha ɗaya a harin da amurka ta kai kan sana babban birnin kasar da kuma gunduma babban mai shiga tsakani na qatar a rikicin da ke tsakanin isra'ila da hamas ya bayyana takaicinsa ga kamfanin dillancin labaran faransa bayan da aka gaza cimma wata sabuwar tattaunawa ta sulhu inda isra'ila ta koma tura sojoji da kuma kai hari a yankin mohammed al-kulaifi ya shaida kamfanin dillancin labaran faransa na fp a wata hira da ya da aka shirya da shi cewa tabbas suna jin takaici yadda ake ake tafiya hawainiya a wannan lamari na tsarin samar da ta buɗe wuta wannan lamari ne na gaugawa kuma rayuka na cikin haɗari qatar da har da amurka da masar sun kulle yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ta fara aiki a ranar 19 ga watan janairu a zirin gaza inda aka dakatar da yaƙi na wani dan lokaci bayan da aka shafe sama da watanni 15 sakamakon harin da ƙungiyar hamas ta kai kudancin isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba 2023 ma'aikatar lafiya ta kasar lebanon ta sanar da cewa an kashe mutum ɗaya a yau lahadi a kudancin lebanon sakamakon wani hari da jiragen yaƙi isra'ila suka kai musu duk da batun ta buɗe wuta da aka yi tsakanin isra'ila da ƙungiyar hezbollah kasar ecuador na cikin shirin kota kwana bayan fitar da wani rahoton soji da ke gargaɗin yiwuwar kai hare-hare kan shugaban kasar da aka zaɓa daniel nobowa da wasu daga cikin jami'an gwamnatin kasar zaben da ya gudana a wannan kasa ya bar baya da kura inda 'yar takara luisa gonzales ke ci gaba da watsi da sakamakon wannan zaɓe wanda hakan tamkar sako ne na cewa jama'a na cikin yanayi na fargaba kasar har yanzu tana cikin fargaba sakamakon kisan gillar da wasu 'yan colombia suka yi wa ɗan takarar shugaban ƙasar fernando vicencio